بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في العتمة والصبح قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما أو نحو هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نعم درسي نعم نعم سند الشدة الموفى إمام مالك يوم قوم جماد الآخرة يوم يوم goma ga watan jima'a al'akhir an jira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari da ashirin da tara wanda ya ce da sha uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da takwas ta miladiya za tashi babu ma ja a fil asamati wa subh babin da akan babin abin da ya zo akan sallar da sallar abin da ake ce ma al'isha al'atama saboda lokacin da ake yin ta lokaci ne da duhun dare ya zo lokacin ake tatsan nono domin a masu kiwo makiyaya sun kasance suna yin kiwo a wato suna tatsan nono ta tatsan madara idan duhun dare ya zo shi yasa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku bari larabawa kauyawa wato kauyawa mutanen kauye ki rinjaye akan kojin sunan sallar ku domin su ne fa innahum yu'timuna al-ibil domin su ne suke wato shiga cikin duhun dare da tatsan nonon rakuma wato sunanta Allah ɗaukakin sarki ya kirata ta a cikin alkur'ani a sallar isha min ba'd salati al-fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati min ba'd salati al-isha haka Allah ya kira ta salati isha to amma ya zo a cikin sauran hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam kiranta da sunan al'atama don haka yi nuna cewa ya halatta a kira al'atama amma duk da yi a saboda wancan hani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kada ku bari sirin rinjaye da ku akan ku canza masallar isha suna ya nuna cewa musta abin da ya fi a kira ta sallar isha kamar yadda sunan ta zo a cikin alkur'ani wanda kuma ya zo a cikin hadisi ya nuna cewa halal ne a kirata da al'atama din amma mafifici a kirata a al'isha to imam malik ya kawo hadisai da suke a magana akan falalar waɗannan salloli guda biyu a wannan babi حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي إمام مالك يروي وانا حديثي لقى عبد الرحمن بن يحيى عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي a ɗaya daga cikin malaman imam malik mutanen madina wanda yake waɗansu daga cikin malamai sun ɗan suka a kan karfin haddasa amma hadisinsa yana daga cikin waɗanda suke karɓaɓɓu domin imam muslim ya yi imam muslim ya kasance yana hujja da shi an sa'id ibn al-musayyib daga sa'id ibn al-musayyib shahararren tabi'in nan ɗaya daga cikin fuqaha usaba anna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama qala cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da shi da ya ce bainana wa bainal munafiqin shuhudul isha'i wa subh la yastati'unahuma aw nahwa hada tsakaninmu da kuma tsakanin munafikai zuwa halartar sallar isha da sallar asuba ba za su iya musu ba A wani hauhara ko magana kwaciyar wannan a nan sai ya zo shuhudul isha ba a kira ta da ba din ba sai aka kira ta da shuhudul isha wannan hadisi mursal amma marasil din sa'id ibn musayyab sa daga cikin marasil da suka fi kowaɗanne inganci domin bai ambaci sahabban da ya ji hadisin daga wajen da sahabin da ya ji hadisin daga wajensa ba amma ma'anar da ke cikin wannan hadisi ma'ana ce tabbatatta a cikin sauran hadisai a na sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ya nuna muhimmancin waɗannan salloli da kuma cewar da kuma cewar al'adar duk wanda ya zamanto cewar al'adarsa wanda duk ya a akan wato rashin halartar sallar isha da sallar asuba a cikin jama'a wannan dalili ne akan wannan alama ce ta cewa shi munafiki ne wal iyadu billah wannan yana muhimmancin waɗannan salloli domin su suka fi ko waɗanne tsanani to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tambayi da su domin ya nuna cewa wanda ya kiyaye su to min da aula ki yin sauran salloli din shi yasa ne aka waito daga daga sayyidina Umar a wata riwaya an ce ɗansa ne yana cewa kunna idza faqadna kunna idza faqadna al-insana fil isha'i wa subhi asana bihi al-ban mun kasance idan muka nemi mutum muka rasa shi baya zuwa waɗannan salloli guda biyu sai mu rinka mugusta zato da shi sai mu rinka ganin sai mu rinka mummunan zato gare shi a wani kuma me ya same shi haka dalika an ruwaito daga shaddad kan awus yana cewa man ahabba an yata'alahu Allah ta'ala min alladhina يدفع الله بهم العذاب عن أهل الأرض فليحافظ على صلاة العشاء وصلاة الصبح shaddad ibn awus ne da shi الشيخ صحابة النبي صلى الله yana cewa duk wanda yake son allah ya sanya shi. daga cikin waɗanda Allah yake kawar da bala'i da azaba daga mutanen ƙasa daga mutanen da ke cikin ƙasa saboda shi to ya kiyaye sallar isha da sallar asuba a cikin jama'a a cikin wannan hadisi akwai ƙarfi akwai ƙarfafa wato halartar waɗannan salloli a cikin jama'a da kuma kan cewa rashin halartar su dawwama a cikin rashin halartar su ba tare da wani uzuri ba yana daga cikin alamomin mutane wanda suke fasikai da kuma munafikai wal iyad billah fadin sa auna nahwa hada ko makamancin wannan wannan shakka ne daga cikin shi wanda ya ruwaito wannan hadisi sayyid ibn al-musayyib haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko kuma ma'anar wannan abu ya wani yana daga cikin amana ta ilimi dan karka dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da bai faɗa in kana shakkar abin da ya faɗa to sai ka ce auna nahwa hada au aw ma ma'ana ko makamancin wannan ko kuma abin da yake shine ma'anarsa wannan amana ce ta ilimi da girmama girmama maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda haka ya kamata mumini ya kasance tare da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya dauki maganar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar maganar sauran mutane kamar karatun jarida wanda za ka yi faɗanta yadda kake a to magana annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya zama ne mata tsantseni ne mata taka tsantsan idan ya yi shakka a ciki to ya ce ko ma'anar ko kuma abin da aka ko kuma ma'anar abin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba قال حدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له وقال الشهداء خمسة المطوعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا وحدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن إمام مالك جبرته وانا حديث دقى سمي مولى عبد الرحمن ابن آه، أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث عن أبي صالح دقى أبو صالح zakwan samman zayyad an abi hurairata daga abu huraira Allah ya da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce bainama rajulun yamshi bi tariqin yayin da wani mutum yana cikin tafiya a wata hanya iz da ghusna shaukin sai ya ga wani reshen kaya fa ala a kan hanya fa akhara sai ya kawar da shi fa shakara Allah lah sai Allah madaukakin sarki ya gode ma wannan aiki nasa fa ghafara lah ya gafarta masa wa qala kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ash-shuhada'u khamsa wanda suke mutuwar shahada su su biyar ne al-mat'un al-mat'un wanda ya mutu a cikin ta'un shine cikin annoba kwalara wal mabtun wanda ya mutu da ciwon ciki wal gharq wanda ya mutu a cikin ruwa ya nutse a cikin ruwa ya mutu wa sahibul hadam da wanda garu ya fado ya ruso masa ya fado a kansa ya kashe shi wa shahidu fi sabilillah da wanda yake kuma aka kashe shi domin ɗaukakan addinin Allah wa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace law ya'lamun nasu ma fi nidai was saffil awwal da mutane sun san abin da ke ciki abin abu na alkhairi da ke cikin kiran sallah da kuma sallah a sawun farko thumma lam yajidu illa an yastahimu alai sannan suka ya zamanto ba za su samu yi wannan falala ba sai dai idan sun yi ƙuri'a a kai an zaɓi waye zai a ce a ce a yi ƙuri'a wanda ƙuri'a su ta fito shi zai kira sallah a yi ƙuri'a duk wanda ƙuri'a su ta fito shi zai tsaya a saman farko da kullum aka zo a shiga masallaci a ce a yi layi a zaɓa a yi ƙuri'a duk wanda kibiyarsa ta fito to shi zai zo ya sallah a saman farko to da a ce haka za a yi da mutane ba su a mu ba za mu ɓata lokacinmu da yin wannan ba a da sai sun yi din inda sun san abin da ke ciki na alheri sai su ce eh to a yi din lastahamu da sun yi ƙuri'a walau ya alamu na ma fi tahjiri da sun san abin da ke cikin wato zuwa da wuri sallah shine zuwa a cikin garjin rana lastabaqu ilaihi da sun yi gaggawa da sun yi rige-rige zuwa wajen a ga farkon waye farkon wanda zai fara zuwa masallaci da cikin wato zafin rana walau ya alamuna ma fil atamata wasu mafi fil atamati wasubh walau habuwa da sun san abin da ke cikin sallar isha da sallar asuba wato na afalala da alkhairi da sun zo ma waɗannan salloli walau habuwan ko da wato kan ko da da rarrafe ne ko kuma walau habuwan ko da wato da jan a da jan gindi ne wannan hadisi ya kunshi abubuwa guda biyar duk suka zo a cikin wannan a cikin wannan riwaya asalin riwayar imam riwayar yahya ta muwatta ta imam malik ya zuwa ya tsaya ne ga ashuhada u khamsa al-mat'un wal mabtun wal gharib wa sahib al-hadam wa shahidi fi sabilillah abin da yake da alaka da wannan babin shi ya hayal laifi bai kawo ba a cikin riwayarsa haka zalika mafi yawan masu riwayar muwatta duk ba su kawo wannan ba sun tsaya ne akan kabi akan hukuncin ash amma abu muwatsa abu musa abu zuhri almadani ita shi ya kawo wanda yake shine mahallin shahid da kawo hadisin a wannan babu tunda wannan batun wanda ya kawar da da itace daga hanya itace mai daya daga hanya wannan ba shi da alaka da sallah asuba da sallar isha haka zalika batun shuhada mahallin sa kitabul janaiz ba mahallin sa anan ba to abin da yake mahallin shahid din a riwayar yahya bai kawo ba amma a sauran riwayar ta muwatsa wadda riwayar abu musa abu zuhuri sai ya kawo hukunci na farko shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata da cewa sa yayin da wani mutum yake cikin eh, labari ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar wanda yake irin wannan ba wanda yake sanin sa in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda abin da ya kunsa na gaibi don ba za ka san cewa Allah ya gafarta ma mutum saboda wani aiki da yi ba sai dai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kowa sai dai ya kauna kowa sai dai ya kauna amma a ce maka tabbas wani Allah ya gafarta masa saboda kawai yayi wani aiki to wannan sai yin annabi ne kadai zai faɗa sallallahu alaihi wasallam da haka duk wanda suke gaya ma mutane wanda zaka yi sun zo suna faɗa irin na falala ina a kawo wani falalar wurdi a ce duk wanda ya wannan aishi kenan tabbas ranar alkiyama ya samu ceton Allah ya samu ceto wanda ma yake ma makwabcin makwabcin makwabcinsa ma ya samu ceto da irin wannan to duk wannan ya daga cikin tatsuniyoyi da ake mutane ake so a zamar da mutane daga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna gani dai yadda muke karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuna gani dai muna makawo maganganun su Imam Malik da kafin shi ma malaman sa su Sa'id ibn su Zuhri da su da malaman su Sa'id ibn Musayyib da malaman su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake bugan kirje ce ma Allah irin wannan irin wannan gaba gadi hmm, ga Allah madaukakin ba wanda zaka je na ko kun taba ji an a cikin karatun muwatta ko cikin karatun bukhari ko muslim ko sauransu kun taba ji ana irin wannan to za ka ji irin wannan ba sai dai a cikin tafai na yan baya wanda yake ba sa ba ma Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam haƙƙinsu na girmamawa maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayin da wani mutum yake tafiya a wata hanya sai ya gare shi na kaya kan tafarki sai ya kawar da shi sai Allah ya gode masa wannan aikin nasa ya gafarta masa wato yayin da ya ma al'ummar musulmi wannan wannan wato wannan aiki wanda yake kankani ne a idan mutane kankanin aiki ne menene kai a cikin tafiya shikenan ba wai koma ba wai koma ba ba za ba kawai ya kawo da shi bai fi sakan biyu ba ya gama amma wannan shine sanadiyar samun rahmar Allah gafara Allah dalilin da Allah ya gafarta masa kenan ba yawan sallarsa ba ba yawan azuminsa ba ba yawan jihadin sa ba wani abu ba dan wannan aikin shine dalilin da Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka san wannan ba sai daga sai daga babarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shine kadai ya san abinda yake gaibu wannan gaibu ne ka sani cewa Allah ya gode ma mutum abin da yi wannan gaibu ne ma'anar godiyar Allah gare shi shine Allah din ya gode masa ya yi masa kamar mai ma'anar godiya wato ba shine godiya ne ka yadda cewa an yi maka abin kirki sannan ka yabo ga wanda ya gode maka sannan ka yi aiki da zai nuna godiyar ka gare shi to duk wannan wannan ne abin da Allah Allah ya yaba masa akan yi wannan kyakkyawan aiki kuma ya ambata ga shi ya gaya ma annabinsa annabinsa ya ba mu labari sannan kuma ya yi masa abin da yake zai nuna cewa ya gode ma wannan aiki ne ya gafarta masa dama Allah yana daga cikin sufofinsa ash-shakur mai yawan godiya mai yawan godiya yawan godiya shine ma'ana rashin butulci Allah baya inkarin jamil yi abu hmm, Allah baya inkarin cewa baka taba baka taba yin aikin Allah ba zai nuna maka cewa baka taba yin komai ba komai kankantar abu in kai hmm, Allah zai san shi kuma za Allah madaukakin sarki zai gode masa ma'ana zai sanar da bayinsa cewa wani yayi wannan aiki sannan a cikin wannan akwai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a la yake cewa mata la taqiranna min al ma'ruf shay'a kada ku wulakanta kada ku ga kankantan aikin alkhairi komai kankanta kowane iri ne komai kankanta aikin alkhairi kada ka taba wulakanta shi a wata riwayar hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a walau walau an a ahadukum bi shaqqi ah, tamra ko da ɗayan ku yayi sadaka ne da wato barin barin dabino ka dabino guda ɗaya ka raba shi biyu ka ci bari ka bada bari sadaka kada ka wulakanta wannan hmm. amma mu yanzu eh, almajiran ma sun zamanto su su ne suke wulakanta ma'arufin akwai wanda baya karban akwai wanda baya karban sadakan naira biyar ko ba ku taɓa ganin zirinsa ba ba ya karɓar sadakan naira biyar naira ɗaya ku dama ai babu ita yanzu to balla tana ce a raba abin nan dabino rabi a bashi rabi sai ya ɗauka maka cewa zagin sa dai to amma ga ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada ka wulakanta kada ka kada ka kankantar wannan kuma kankantar sa domin Allah abin da yake kallo ba yawan sadakar ba abin da ke cikin zuciyarka na tsoron Allah da neman yarda Allah da neman karɓa Allah gaske karfin imaninka da gaskatawarka ga Allah da sanka ga Allah shi Allah yake dubawa inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum Allah baya duba suranku baya duba jikunanku, Allah yana duba zukatanku ne da ayyukanku to sannan a cikin wannan kuma akwai nuna cewar wato muhimmancin kawar da barna daga tafarkin musulmi kawar da duk abin da zai cuci musulmi duk abin da zai bata musu to bil aks kuma na a cikin hanyar musulmi shi kuma Allah baya son wannan kamar yadda Allah yake son kawar da abin da zai cuci musulmi a hanyar su to kawo ma abin da zai cuci musulmi a hanyar su kuma Allah baya so kuma kuma da aiki ma da aiki musamman a gari irin Kano to kowa sai ya zo ya tubka shara a hanyar mutane ba abin da ya dame shi ko ya sanya wani gwangwani wai shi container a hanyar mutane ba abin da ya dame shi neman arziki in an yi masa magana ce a zaka abin bakin ciki kake za ka na neman abin eh, eh, eh, abin neman arziki za ka na sana'a ne bayan kuma ga cutar mutane za ko kuma ya je ya hakan kwatami wai shi kwatamin gidansa ya toshe amma ya zo ya sa shi a hanyar hanyar mutane ba zai kwashe shi daga wannan hanyar duk irin waɗannan abubuwan suna daga cikin ayyuka waɗanda suke cutar musulmi ne wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina masu bata ma muminai maza da muminai mata masu cutar su ba tare da wannan ba tare da ba yi ba kaɗaɗa to waɗannan sun ɗaukan ma kansu ƙarya da wato laifi mai girma in ji Allah to kamar yadda yake kuma kawar da wannan laifin kawar da wannan cutar ga shi sababin samun gafa da saboda ka aikin gayya din nan da ake idan aka yi kyakkyawan niyya a ciki yana daga cikin abin da zai kai mutum ya zuwa ga samun gafara sai ga Allah ranar alkiyama kana ta kokarin kai kana tsammanin kan cewar a tahajjudin nan da kai ta yi tahajjud nan da kai ta yi shi kake ta kwaɗayin hankolan kan cewa zaka samu da hajjinka da kai ka sha kwakwa shi kake ta nema ka gani a cikin a cikin abin ɗinka sai ga duk ka shi ka rasa sai ga wani aikin gayya da aka yi da kai shine azabun abin da yasa Allah ya a sai a shigar da shi aljanna saboda wannan amma da dan wuta ne saboda kada mutum ya wulakanta aikin alkhairi ko mai kankantarsa sannan abu na biyu shine bayanin shuhada su waye shahidai ash-shahid me yasa ake ce masa shahidi shaida wato ma'ana waɗansu malamai sun ce mala'iku su ne masa shaida cewa imaninsa na gaskiya ne domin ga har an kashe shi saboda imani waɗansu kuma suka ce ma'anar shahid wato wanda aka yi masa shaida cewa wuta ba za ta taɓa shi ba ko kuma aka yi masa shaida cewa ya mutu ya samu kyakkyawar cikawa duk wanda aka kira shi shahid wato shaida ne akan cewa ya samu kyakkyawan ƙarshe dan aljanna ne shi duk wannan ma'anoni dukkan su daidai ne a cikin ma'anar shahid duk da babu nasi da nuna cewa me yasa ake kiran shahid shahid saboda kaza ne wannan duk talammus ne da malamai suke kuma dukkan waɗannan abin da suka fara duk gaskiya ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace guda biyar ne a hadisin Jabir ibn Atiq wanda Imam Malik zai wanda yake zai zo a cikin ahkamul janaiz kuma Imam al-Bukhari ya kawo shi shine cewa ash shuhadau sab'a ghayr shahidi fi sabilillah shahidai guda bakwai ne banda wanda aka kashe shi a tafarkin Allah nan imam nan nab sallallahu alaihi wasallam ya ambaci guda biyar har da shahid na farko wanda ya mutu a lokacin annoba lokacin abba'un shine wata annoba ta barke kamar kwalara hmm, kamar sankarau wata wanda yake ta wanda yake zai zo cikin lokaci kankani kan ga mutane suna ta mutuwa to wanda ya mutu a cikin irin wannan to wannan shahidi shi ma irin abubuwan da aka yi shahidi alkawari shi ma zai same su na biyu almabatun wanda ya mutu da ciwon ciki ciwon kaba ciwon ciki ya ta kurmuzuzu ya mutu da shi shi ma wannan yana cikin shuhada wal da wanda ya nutse wanda ruwa ya nutsar da shi kamar mutum a cikin ruwa yake tafiya ko kuma ya ambaliyar ruwa ruwa ya tafi da shi ya zama to ya mutu a cikin wannan hali shi ma wannan ya yi mutuwar shahada wa sahibil hadam da wanda garu ya faɗo masa garu ya faɗo masa ya kashe shi shi ma wannan ya yi mutuwar shahada wa shahidu fi sabilillah da wanda aka kashe shi a tafarkin Allah shine wanda ya je jihadi fi sabilillah aka kashe shi ko kuma aka kashe shi saboda yana tsayar da haƙƙin Allah kamar yadda aka kashe su sayyidina Umar aka kashe sayyidina Usman aka kashe sayyidina Ali saboda Allah saboda abin da suke na aikin Allah ba a fagen fama suka mutu ba amma dukkanin su shuhada ne domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su shahidai saboda ka mutuwa irin tasu mutuwar shahada ce kuma za a kira su ash-shahid fi sabilillah wannan sune biyar din to a hadithin Jabir ibn Atiq an ƙara a sahibu zatul janab an ƙara wanda ya mutu da ciwon haƙarƙari hmm, ya ake ce mata da suna yawancin eh, hausa suke da mai suke ce mata mai sukan nan ko eh, masokiya eh, wanda ya mutu da wannan ciwon da kuma alhari da wanda ya ƙone wanda ya ƙone shi ma mutuwar shahada yi sannan kuma da wamra'a wal mar'a sahibatul jama mace wadda yake ta mutu a tsugune wato wajen haihuwa ita ma mutuwar shahada ta yi hmm. to su su ukun nan in ka kara su da guda hudu kaga sun zamanto mutum bakwai banda ash-shahid fi sabilillah su ne amma eh, waɗansu nasoshi sun zo da dama ibn hajar ya isar da abubuwan da suka zo da isnadi kyawawa sun kai wajen guda ashirin je ku duba a cikin fatahul bari a cikin sharhin wannan hadithin ash-shuhada sab'a a cikin bukhari ya kawo ibn hajar ya kawo su da sauran riwayoyin su dukkanin su sun zo da isna da asanid waɗanda suke kyawawa to sannan abin da ya danganci hukuncin abin da ya danganci wannan babi a wato abubuwan da suka danganci sallah yace da mutane sun san abin da ke cikin kiran sallah da sawun farko na falala sannan aka ce ba za su samu wannan falala ba sai sun yi ƙuri'a sannan za a ba su da sai su ce to a zo a yi ƙuri'a din dan a rinka ba mu wato kiran sallah ba sai da albashi ba inda ka sa abin da ke ciki ko babu albashi za ka zo ka ce a haka kai kiran sallah shi yasa da wato akwai wannan da a garin nan akwai wannan al'adar mu masallacin juma'a na cikin gari masallacin juma'a na kofar gidan sarki na kofar na nan arewa kofar arewa wannan masallacin da a kowane a kowace kusurwa a jikin kowace kofa akwai matattakala ta hawa wanda mutum zai iya hawa ya kiran sallah sarkin ladanai zai zo ya kira sallah shine zai bude to in ya kiran sallah kowa kuma sai ya hawa ya zo ya nasa kiran sallah mutane su ta kira ai ta kiran sallah to waɗansu malamai sun yi istinbatinsa daga wannan hadisin duk da yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kiran sallah ɗaya ake yana da masu kiran sallah guda biyu mai kiran sallah ɗaya na farko na sallah asuba da mai kiran sallah na biyu na sallah asuba amma sauran salloli ga baki ɗaya kiran sallah ɗaya ake yi to amma waɗansu malamai sai suka ɗauki daga cikin wannan kan cewar saboda abin da ke cikin falalar kiran sallah kowa ma ya halatta kiran sallah a suka je suka kuma malamai ba su ce bid'a bane yin wannan malamai ba su ce bid'a bane tunda babu abin da ya hana ta'addudin kiran sallah din a bisa fahimtar su wallahu ta'ala ala sannan abu na biyu kuma sahun farko yin sallah a sahun farko wato abin da ke cikin sana alkhairi da mutane sun san shi aka ce musu amma ba wanda zai sallah a tsawon farko sai ya zo ya shiga cikin layi an yi ƙuri'a da shi to ya gwammace ya shiga layi a yi ƙuri'a da dan ya zo ya tsaya a cikin tsawon farko bai ce a to ba komai me ya zan ɓata lokaci na barin je in ta nafila ta a tsawon eh, a ne sallah a tsawon na biyu to nafilar da zai yi a tsawon na biyu a nafilar da zai yi sannan ya samu a kan eh, ya rasa tsawon farko ya samu tsawon na biyu garan masa ya zo ya bi layi din kare nafilan har a har ya ci har kibiyar ta fito akan cewa zai sallah a tsawon farko saboda abin da ke cikin tsawon farko na alkhairi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace da sun san abin da ke cikin jijjifi wato zuwa masallaci cikin garjin rana farkon rana din nan da zafin rana mutum ya fito daga gida ya tuho cikin masallaci ya zamanto shine na farkon zuwa to da sun yi gaggawa sun yi rigirge wajen zuwa gare shi dan haka haka salaf suka kasance sa'id ibn al-musayyab wannan da muke yawan karanta shi muna yawan jinsa ko sai ibn al-musayyib shekara arba'in yayi a madina ladan yake kiran sallan farko ladan da in zai zo zai kiran sallan farko a masallaci zai same shi yana riga ladan shiga masallaci ba kamar yadda hausa suka mai bitar magana mai riga mai suke cewa daga malam <laughs> to shi wannan rigamalin nasu na ma'ana ce ingantatta aiki da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shine at-tahjir zuwa masallaci da wurwuri domin wanda yazo fa'ida wanda zuwa masallaci da wurwuri shine cewa in yana zo ne yana jiran sallah yana cikin sallah saboda haka sallah ya fi kowa yawan sallah tunda daga lokacin in ya zama to shine farkon wanda ya zo farko ne farkon wanda ya zo to za a rubuta shi akan cewa tun lokacin da ya fara sallah har ai sallah a gama yana cikin yin sallah saboda haka sallarsa ta fita kowa dadewa da haka fi kowa sannan hukunci abu na ƙarshe na uku a na uku a cikin abubuwan da suka danganci sallah ɗin shi ne da mutane sun san abin da ke cikin sallar isha da sallah ba da sun zo musu ko da suna wato a rarrafe ne ko kuma ko da suna jan gindi alhabu yana da ma'ana biyu shine yin rarrafe wato mutum ya tafi akan a gwiwoyinsa da hannayensa ko kuma ya rinka jan wato ya rinka jan abin da mazaunarsa wannan a cikin wannan akwai kwadaitarwa ga halartar waɗannan salloli guda biyu wanda yake shi dalilin da imam malik ya kawo shi a wannan babi domin a yi tambihi akan cewa wanda ya kiyaye waɗannan salloli to shine ya fi kowa shi ne zai fi kiyaye sauran salloli din domin wannan salloli sun fi wahala kuma sun fi kusa da ikhlasi sun fi kusa zuwansu ya fi kusa da ikhlasi domin ana zuwansu ne cikin dare idan mutum ya buya ba wanda zai sani musamman ma gari irin na gari irin na nefa ba za a san cewa baka zo ba a yi sallah a gama ba wanda ya san wanda ya zo ba wanda ya san wanda bai zo ba tunda ba hasken lantarki to amma wanda yake yana da ikhlasi tsakaninsa da Allah to shine zai zo ko ana ganin sa ko ba a ganin sa mm, ko ana ganin sa ko ba a ganin sa sannan kuma da waɗansu abubuwa wanda yake mu ba mu sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya sani na fa'idar waɗannan salloli na falalansu da alkhairansu wanda da mun sani da ko ta yaya za mu tashi mutum a wani hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya gabata a a wancan karatunmu law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu azaman saminan aw mirmateni hasanateni la shahida al-isha annabi sallallahu alaihi wasallam ya zargi munafikai da cewa da sun san za su samu wani wulakantaccen abu na dan jin dadin duniya shine kamar roman romo wanda aka yi shi da naman da ke cikin da ke tsakanin kofatan akuya da sun san ana raba wannan a masallaci da sai su zo su yi sallar isha a ce an sa a ce an sanya an sanya an sanya sadaka wata sadaka da ake bayarwa bayan sallar isha to da za ka da sai ka ga hatta munafukai din da ba sa zuwa sallar isha sai ga suna zuwa domin nuna kan cewar wato an yi musu kamsul basira Allah ya toshe basirar su ba sa ganin wani alkhairi sai alkhairin duniyar nan to amma da sun gano da sun san alkhairin lahira da za su taho mata ko da suna jan jiki ne na'am قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حكمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقد سليمان بن أبي حثمة رضي الله عنه في صلاة الصبح وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي فمر على فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها لم أرى سليمان في الصبح فقالت إنه بات يسلي فغلبته عيناه فقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة وحدثني عن مالك عن ابن شهاب الإمام مالك رويته وانا حديث دقمال موسى محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة دق أبو بكر بن سليمان بن wannan rawi ne amintacce wanda yake ba a shi su ba a san sunansa ba sunansa sai kunyata sa abubakar anna umar ibn al-khattab faqada sulaiman ibn abi hatma sai sayyidina ibn al ya rasa bai ga sulaiman ibn abi hatma ba fi salatu subhi a sallar asuba wato bai ga mahaifinsa ba in ji ɗan nasa abubakar shine ne kicin umar ibn al-khattab ya nemi babana ya rasa shi a wajen sallar asuba shi suleiman ibn abi hatma a suleiman ibn abi hatma yana daga cikin sahabbai kamar yadda waɗansu sahabbai suka faɗa waɗansu kuma sun ce a'a baya bai bai samu mustahabci bai samu wannan matsayi na suhba ba ya kasa umar alasso sayyidina umar ya sanya shi shine sarkin kasuwa ya sanya ya sanya shine sarkin kasuwa a zamanin sayyidina umar kasan ku an dora masa aiki a zamanin sayyidina umar wa jama'a an-nasa alaihi fi qiyam ramadan kuma yana cikin waɗanda sai na umar ya sanya shi limancin mutane wajen ƙiyamun ramadan wa zakarahu ibn sa'ad fi man ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yahfaz an ya daga cikin ibn sa'ad ya ambace cikin wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba shi da riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa zakara abahu fi maslamati al-fath babansa abu hatma yana daga cikin wanda suka musulunta a ranar fatuhu makka وأن عمر بن الخطاب سيدنا عمر بن الخطاب غدا إلى السوق ya yi jijjifi ya tafi da sassafe zuwa ga kasuwa wa maskan Sulaiman baina suqi wal masjidin nabawi masallacin Sulaiman a gidan Sulaiman yana tsakanin kasuwa da kuma masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam an ce shi yasa ne ma sai na Umar ya sanya shi sarkin kasuwa saboda kusancin sa da kasuwa fa marra ala shifa sai na Umar sai ya bi ta wajen ashifa ummu Sulaiman mahaifiyar shi Sulaiman ibn Abi hatma ta kasance tana daga cikin al-muhajiratul uwal ta daga cikin mata masu hankali maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kai mata ziyara gidanta har ma ya bacci ya baccin kailula a gidanta akwai shimfiɗa da take yi masa ta shimfiɗa masa ya kwanta ya bacci a ciki wannan shimfiɗar ta kasance sananna ce tana wajen 'ya'yanta har bayanta 'ya'yanta suka gaje ta shimfiɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake barci a kai har sai da marwan ibn al-hakam ya dauke ta marwan ibn al-hakam ya dauke ta daga ya karba daga wajen wajensu ita ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ya sanya ta ta koya ma hafsa kadi a a hafsa matar annabi sallallahu alaihi wasallam sai na umar ya kasance yana kaddamar da ita wajen ra'ayi saboda yana kula da yana fifita ta kuma yana kaddamar da ita yana sauraron ra'ayinta saboda mace ce wadda yake Allah ya ta hankali فمر shifa الشفاء يوزو wajen sulaiman shifa سليمان ما sai سليمان فقال لها sai ya ce mata lam'ara sulaiman fi الصبح ban ga Sulaiman wajen sallah asuba ba fa qalat sai tace innahu bata yusalli ya kwana yana sallah fa ghalabatu ainahu sai idanunsa suka yi masa rinjaye wato bacci ya kama shi fa qala Umar sai Umar yace la an ashhada salata subh fil jama'a habbu ilayya min an aquma layla na halacci ne ne sallah asuba a cikin masallaci a cikin jama'ar musulmi a masallaci yafi min in kwana ina yafi min ya zama to nayi qiyamul layl dukkan wannan dare wato na kwana ina sallah wannan hadithin a cikin wannan hadithin akwai wato halin shugabannin musulmi na wato binciken halin mabiyansu da 'yan uwansu tunda kaga bai gan shi a sallah asuba ba amma har sai da ya je gidansu don ya tambaya saboda ya san ba al'adarsa ba ne a neme shi a rasa wajen sallah asuba saboda haka lafiya ɗaya daga cikin hikimomin halartar sallar jama'a shine domin musulmi su rinka sanin lafiyar junansu wanda aka saba yana zuwa sallah aka ga baya nan to sai a sai a je me ya faru watakila wani uzuri watakila ba ya faɗi ba shi da lafiya sai a je a ziyarce shi hmm? sai a je a kai masa ziyara watakila wata larura ce ta same shi yana buƙatar taimako yana buƙatar addu'a sai a taimaka masa sai a yi masa addu'a wannan shine fa'idar halartar sallar jama'a ɗaya daga cikin hikimomin su halartar sallar jama'a kenan to da ya neme shi to kun ga nan sayyidina Umar da bai gan shi ba sai ya tafi ya bincika kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito yana yi ranar asabar yake zuwa masallacin quba an ce hikimar da yake sanya zuwansa masallacin quba ranar asabar saboda waɗanda ba su zo sallar juma'a ba ya ji ko lafiya me ya same su don mutanen quba suna zuwa sallar juma'a har masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to duk ranar asabar aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa yana zuwa masallacin quba ya sallar nafila a ciki to malamai sun ambata cewa daga cikin hikimar wannan ziyara da yake yi bayan sallar a wannan masallaci ne albarka akwai kuma wato binciken halin sahabbansa me wane yake ciki me wane yake ciki wannan ya daga cikin wato abubuwan da yake kawo zaman lafiya da soyayyar juna da karfin al'umma in aka tozarta shi kuma aka ce za a irin rayuwa irin ta bature to shikenan al'umma sai ta sai ta ne shine muka zo muka ɗauko kuma muka da muka ɗauko wannan rayuwa ta baturan ba mu ɗauko sauran tsarukan nasa ba na kyautayi wanda hankali ya nuna shi yasa sai muka ɗora ma kanmu zulumatun ba zuwa fauka ba. kowa ka ga abin nan don ma yanzu ma abin nan ya suna masu cin karen nan to sun hana kiwon kare amma za ka ga waɗansu ma gidajen ma karnuka ne a wajen kar ma ka shigo ma ba wanda ba ruwan kowa da kowa kenan to halin haka ya kamata musulmi su kasance musamman jagorori a cikin al'umma a cikin kowane gari masu unguwanni dagatai malamai masu hannu da shuni manya na unguwa haka ya kamata su kasance su rinka binciken halin mutane su san abin da suke ciki su rinka binciken halin mutane su san abin da suke ciki ba sai ka jira an zo an gaya maka ba to kun ga sai na umar sai ya je a wajen mahaifiyarsa ya ce mata banga suleiman a wajen sallah asuba ba to shi ta gaya masa ya kwana yana sallah sai idansa suka rinjaye shi da yi sallar asuba ba a cikin jama'a sannan sai na umar ya gaya mata wannan magana ya ce sallah a cikin jama'a sallar asuba ya fi masa bisa kwana yana sallah a cikin wannan akwai wannan akwai fiqh mai girma a cikin wannan magana tasa cewa ayyukan ibada tartibi suke bukata ka kaddamar da wanda yafi ka kaddamar da al-ahammu alal muhim wanda yafi muhimmanci akan mai muhimmanci abin da yafi komai muhimmanci a cikin ayyukan ibada a cikin wannan ya nuna mana cewa as-salawatul khams sallolin farilla nan a cikin jama'a wannan sun fi kowane abu muhimmanci su zai kamata a kaddamar gashi sai na umar ya kaddamar da su akan eh, sallan nafila akan kan mutum ya kwana dare gabaki ɗaya yana sallan nafila bayan furubul a ayan farlan aini wanda yake daga ci wanda yake sune salawatul hamd da kuma duk sauran furubul a ayan sai kuma a zo furubul kifaya abin da yake wajibi ne akan kifaya ya hau kan al'umma baki ɗaya in waɗansu suke sun sauke masauran kamar sallar jana'iza kamar sallar jana'iza sallar jana'iza tana da muhimmanci ita gaba take da sallar da sallolin nafila abinda yake gaban sallar jana'iza kawai sallar farilla haka zalika jihadi fi sabilillah haka zalika neman ilimi duk wannan furudul kifaya ne farillai ne na kifaya wajibi ne al'umma musulmi gabaki daya a in gabaki daya al'umma musulmi suka daina neman ilimi sun saba ma Allah amma waɗansu suka ɗauki wannan neman ilimi ɗin sun soke ma sauran to ma kar kowa ya ce to ai shi kina ai fardu kifaya ne a za a samu masu yi a'a abin da yasa aka ya zamanto far muhimmancin ka san fardu kifaya ne shine ka zabura wajen ka yi shi dan ka ɗauke ma al'umma nauyi bayan furudul kifaya sai a sunnoni masu karfi sunnoni wakidus sunan as-sunan al-mu'akkada sunnoni da aka karfafa su su ne sunonin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su a cikin jama'a ya kuma dawwama a kansu kamar sallar idi sallar idi nan guda biyu sallar roƙon ruwa sallar kusufu shams da sallar kusufin kamar duk waɗannan suna daga cikin sunnoni waɗanda suke masu wanda suke masu ƙarfi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawoma akan su kuma ya bayyana su a cikin jama'a to sannan waɗanda suke sunnoni muakkada wanda bai bayyana su a cikin jama'a ba amma ya dawoma akan su su ne kamar raka'atay al-fajr da witri sannan bayan nan kuma sauran sunnoni waɗanda suke a su ma kan za zaka iya raba su akwai rawati sannan akwai kuma a sunan mutlaka rawati su ne wanda ake yi bayan kowace sallah ta farilla da kafin kowace sallah ta farilla wanda yake ana yi musu sallah din kamar yadda ya zo a hadisin Hafsa da hadisin Aisha raka a biyu kafin raka a biyu bayan raka a biyu bayan raka a biyu bayan isha raka a biyu kafin sallar asuba to waɗannan su kuma ake kaddamarwa akan nafila mutlaka na nafila wanda yake ake yin ta babu ɗaya to a shahid a cikin wannan shine kada mutum garin kiyaye nafila ya zama ya tozar ta farilla kada mutum garin ya kiyaye nafila ya zama ya tozar ta farilla ya kwana yana sallah amma bai yi wani tanadi ba ya zama tu sallah asuba ta kuce masa a cikin jama'a wannan shine fikihu a cikin addini shine fahimta ta addini na'am قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه قال جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء فراى أهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو فأخبره فقال ما معك من القرآن فأخبره فقال له عثمان من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة نعم حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد امام مالك رويته لدى يحيى بن سعيد الانصاري an muhammad ibn ibrahim daga muhammad ibn ibrahim at-taimi an abdurrahman ibn abi amra daga abdurrahman ibn abi amra al-ansari al-khazraji yana daga cikin waɗanda aka haife su a zamanin manzon ala sallallahu alaihi wasallam amma shi ba sahabi bane dan bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam babansa sahabi ne shahararre shine wato Abu Amra al-Ansari annahu qala yace ja usman ibn Affan ila salati isha Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ya zo sallar isha fara'a ahlal masjid qalila sai ya ga mutanen da ke cikin masallaci kaɗan ne fattaja fi mu'akhkhar masjid sai ya gida a can bangon karshe bangon bangon a karshe na masallaci yantaziru nasa an yakfuru yana sauraron mutane su yawaita fatahu bnu abi amra sai ibnu abi amra ta yazo masa ya zo wajensa fajalasa ilaihi ya zauna a wajensa fasa'alahu lahu hu sai sayyidina usman ya tambaye shi wane ne shi fa akhbara sai ba shi labari ya gaya masa faqal ma ma'aka min alquran me ka haddace na alqurani fa akhbara sai ya gaya masa faqala lahu usman sai usman ya ce masa man shahida al-isha fa ka'annama qama nisfa layla wanda ya halarci sallar isha a cikin jama'a kamar ya tsaya rabin dare ne wa man shahida subh fa annama qama layla wanda ya halarci sallar asuba a cikin jama'a kamar ya kamar yayi daren gabaki daya yana sallah a wannan hadisi athar na usman ibn Affan a Imam Malik ya kawo shi shi ma da duk a cikin wato nuna muhimmancin sallar isha da sallar asuba Usman ibn Affan radiyallahu anhu ya zo masallaci sallar isha sai ga mutane ba su taru ba sai ya saurara don su taru don yi musu sallah wannan na farko ya dace da abin da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata cewa shugaban al'umma a wajen shugaban al'umma ga baki daya wanda yake shugabancin al'umma ga baki ɗaya kuma shine shugaban sojan sha'anin addinin shi da aka ya kasa na Usman shine amirul mu'minin a wannan lokaci kuma shine liman a wajen sallah ya zo sallar isha sai ya ga mutanen masallaci kaɗan ne sai ya saurara wannan ma a cikin wannan akwai koyi da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadithin Jabir ya wa ammal isha fa ahyanan ahyana sallar isha wannan yayi da wannan wannan yayi da wannan yayi in idza ra'ahu mujtama'u ajjal wa idza ra'ahu ta'akharu akhar idan ya gansu sun taru sai ya gaggauta ya sallar isha sallallahu alaihi wasallam ya gansu sun yi jinkiri ba su fito ba da wuri kowa yana gida akhar sai ya jinkirta sallah to nan ma kaga haka da ya gansu sun yi jinkiri ba su fito ba mutanen masallacin kaɗan ne to sai ya saurara har sai sun taru sannan a miƙe a yi sallah sai saurara har sai sun taru sannan a miƙe a yi sallah wanda yake wannan sunna ce ta asalinta sunna ne ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma gashi fa'ur rashidin su ba suka rayar da ita fa atahu ibnu abi amra sai ibnu abi amra ya zo masa fa jalasa ilaihi ya zauna wajensa wato ya yi ya zauna wajensa don ya sami ilimi ah, ko kuma don ya girmama shi ya samu fa'idar zama tare da mutane wanda suke ma'abuta falala wanda yake wani ya daga cikin kwaɗayin shi ibn abi amra da fahimtarsa a cikin addini yayin da ga malami ko ma'abutan falala yana cikin farag ba abin da yake gabansa to ka kusance shi domin ya zama tokan cewa ka samu fa'idar ilimi ka rinka kula da halin da yake ciki ba a lokacin da yake mashigul lokacin da yake cikin abin da yake yana cikin wani abin nan wani yana da wani hanzari ko kuma lokaci ne da yake a zuciyarsa ba ta tattaru yadda yake za ta iya fuskantar fuskantarsa ba fuskantar ka ba ya zama to kuma a lokacin ne za ka je ka ce za ka nemi fa'ida amma ga wannan fikihunsa da ya gan shi ya zauna ba abin da yake sai jiran mutane yana cikin wannan halin faragar sai ya je domin ya samu amfanin zama da shi sannan a cikin a usman da Uthman da ce masa kai wane ne akwai abin da shugaba ya kamata ne ya san mutane ya san waɗanda suke karkashin sa ya san wanda suke tare da shi kuma babu aibi a cikin ka tambayi mutum kai waye kuma wanda aka tambaye shi kai waye ko kuma ban gane ka ba ko kuma wane ne wannan kada mutum ya ɗauka kan cewa a ah, ka gan to yanzu sun samu mulki sai girman kai ba san ma mutane ba ai ba wani abu wanda yake wanda yake mai ta'amuli da da al'umma baki daya dan bai san mutum daya ba ai ba aibi bane saboda haka shi ibnu abi amra bai ji komai ba sai ya gaya masa shi wani ne sannan ya tambaye shi mama ma aka min alquran me ka dace na alquran malamai suka ci abul walid al-baji yace a cikin wannan tambayar ta sayyidina usman akwai kyakkyawan sirar ar rashidin na nuna wato sanin sanin matsayin kowa a cikin al'umma ya yi masa tambaya da abin da zai tabbatar da matsayinsa shine alkur'ani domin a lokacin nan wanda ya san alkur'ani shine wanda ya san addini shine wanda ya samu fiqh a cikin addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam idza faqihu ko idza faquhu fiyayyunku a cikin jahiliya fiyayyunku a cikin addinin musulunci idan suka samu sanin addini duk da aka ce ya haddace surori na na alqur'ani ya haddace kaza na alqur'ani to shine yafi kowa fito shi yasa lokacin wutar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tura waɗansu yaƙi sai ya tambaye su kowa me ya haddace shi aka samu wani ya haddace suratul baqara yace to kai ne amirul tunda ka haddace suratul baqara haka zalika wata ran sayyidina Umar ya tambayi gwamnansa a Makka wa kabari yayin da ya ya ce wa kabar musu ya kula da sha'anunsu ya ce wa ne. yace balarabe ne koko daga cikin mawali wanda yake daga bani suka shigo cikin addinin musulunci sai ce daga cikin mawali yace baka samu daga cikin laraba ba yace ai ya ya amiral mu'minin ya hada sura da kaza sura kaza sura kaza ta alqur'ani sai ce manzon ku yayi gaskiya inna allaha yarfa'u bi hadha alqur'ani aqwaman wa yada'u bihi akhari Allah yana zai daukaka waɗansu mutane da albarkacin wannan alqur'anin kuma ya kaskantar da waɗansu mutane saboda alqur'anin ne sun ji kyale shi sai su kasa wannan kuma sun ji sun san shi sun haddace shi sai su sama shi ta sayyidina Usman sai tambaye shi mai kake da shi na alqur'ani domin yaji wannan shine mizani da ake san nauyin mutum domin a san shi ya cancanta a ɗora masa nauyin al'umma wa ya cancanta a bashi aiki domin wanda za a ba ma aiki wanda yake da ahaliya ahaliya a wannan zamani shine ilimi ko babban ilimi shine ilimin alkur'ani wanda yake da ilimin alkur'ani ya tare ilimin komai da komai sai ce masa me kake me ka haddace na alkur'ani sai ya gaya masa to sannan sai sayyidina Usman ya bashi wannan tuhfa ya bashi wannan kyauta yace man shahida al-isha'a wanda ya halarci sallar isha wanda ya halarci sallar isha wato a cikin masallaci kamar ya ya raba daren rabi yana sallar dare ne wanda kuma ya sallaci sallah asuba a cikin masallaci kamar ya rayar da daren gabaki dai a cikin sallar a cikin sallah ne ya bashi wannan wani lokaci akwai wani a daga cikin magabata na salaf Amir Sha'bi Amir ibn Shirahil al-Sha'bi ɗaya daga cikin malaman Kufa wata ya gaya ma wani daga cikin ɗaliban ilimin hadisi da ya ganshi da ya gaya masa wani hadisi yace hudha balash ka ɗauka ka ɗauka me ake ce ma free ne eh a ah, ya fi kauran kyauta eh bonanza <laughs> ah, turanci ne gara basa yawwa yake ka ɗauka gara basa yace a da kafin mutum ya samu irin wannan fa'ida sai ya ɗaura ɗamarar sirri ya yi tafiyar wata ɗaya kafin ya sami ita kai gashin na ba ta ita gara basa to haka sai na usman ya ba mu wannan abdurrahman ibn abi amra ya ce ga ta nan ibn abi ah, eh, ibn abi ibn abi amra Eh, ya ibn bi amra yace ka dauka gashi nan ga fasa da ba shi da shi sai na son bai ga masa haka ba amma ga ba shi ya tambaye shi ba hmm. ba shi ya tambaye shi ba wani ɗaya daga cikin asalib din ilimi ne ɗaya daga cikin hanyoyi salon ba da ilimi na malamai hmm. mutum kafin ya tambaya a ba shi fa'ida ɗaya daga cikin idan aka kan cewa zuciyarsa muhayya a shirye take da wannan wanda aka ga a shirye yake da wannan kaga wannan ya tako ya yi taki taki zo jinsa a masallaci ya zauna a gabansa sannan kuma da ya jarabce shi ya kan cewa eh, ilimi yana da kima a wajensa tun daga har ya haddace waɗansu abubuwa na alkur'ani da daga tambayarsa ya san cewa shi abin nan harkar ilimi wannan a wannan aina ku ne na malamai to sai ya san cewa to a sai ya jira sai ya neman hukunci sai ya masa bayani amma da ya to kan cewar yakan cewa shi ma yana intisabi zuwa ga ilimi wato ya zamanto shiryayye ne wato a shirye yake kan ya karbi ilimi din sai ba shi wannan fa'ida a wanda a cikin wannan wannan hadisi wannan magana ta sayyidina Usman nan ya dangana ta bai dangana ta bai dauka ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma wannan ma'ana tabbatacciya ce a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sallar isha a cikin jama'a kamar ya tsaya rabin dare ne wanda ya sallar wanda ya sallar isha a cikin wanda ya sallar asuba a cikin jama'a to kamar ya rayar da daren ne gabaki ɗaya kamar yadda zo a cikin sahih muslim cewa dakhala usman al-masjid fa qa'ada wahda sayyidina usman ya zauna a masallaci shi shi kadai faqa'attu ilai sai na zauna a wajensa ni da shi Abdurrahman ibn Abi Amra faqala ya ibn akhi sai ce ya dan uwa ya dan dan uwana sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sallal isha fi jama'a kana ka qiyam nisfi layla wanda ya sallar isha a cikin jama'a kamar kamar qiyamun kamar tsayuwar rabin dare ne wa man salla subha fi jama'a kana ka qiyam wanda ya sallar asuba a cikin jama'a kamar kuma tsayuwar dare ne baki daya a saboda haka kun sai dai shi imam malik da ya ruwaito sai ya ruwaito shi akan cewa kaulin sayyidina usman ne bai dauka shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma sauran waɗanda suka ruwaito sai suka dauka shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake wanda ya ruwaito da ƙari kuma in dai amintacce ne ƙarin sa karbabbe ne ba zai tasiri akan wannan sabayi na riwaya ba saboda haka wannan magana ta tabbata cewa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce a cikin wannan akwai cewar a sallar jama'a waɗansu malamai sun kafa malaman da suke cewa sallah a cikin jama'a ba farilla bace nafi'a a mustahab sunna ce muakkada sun kafa hujja da wannan sun ce shi an ce tafi a farilla dama an san tafi nafila to amma da aka kamanta ta da nafilar dare sallah a cikin jama'a aka kamanta ta da nafilar dare wannan ya nuna kan cewa ita sallah a cikin jama'a din sunna ce amma ita kanta sallar farla ta fi karfin aka manta ta da nafilar dare saboda kuma ya ɗaya daga cikin hujjojin masu cewa sallah a cikin jama'a sunna ce mu'akkada ba farilla ba kamar yadda muka rinjayar a wancan darasinmu za mu zo a babin da zai zo abinda zai nuna kan cewa abinda muka rinjayar din nan akwai nazar a kansa insha Allah amma ina ganin saboda lokaci ina ganin ya ta taso kuma gashi wannan babin akwai akwai hukunce hukunce da suke rataye da shi za mu jinki ka sai Allah ya kai mu mafi mai zuwa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik lissafin zakka wato zai wahala ta ce za ka ƙayyade shi a shekara guda saboda shi dai lissafin zakka ko ka fitar da shi da zinare ko ka fitar da shi da kima zinare ko da kima azurfa to lissafin da hukumar shari'a ta jihar Kano suka yi a farkon wannan shekara wanda aka tashi a cikin kalanda cewa nisabin zakka dubu mai tan da sittin da biyar dubu mai tan da sittin da biyar da yan kai wato in duke ka ta kai haka shi ne nisabi kuma abinda za ka fitar sai ka raba wannan da arba'in sai ka fitar da shi in ka raba dubu mai tan da sittin da biyar ka raba shi da arba'in zai tafi don kusan dubu sittin da wani abu nan to wannan shi ne zakar da mutum zai bayar to abin da ya sa na ce zai wahala ka ce na shekara guda ta kayyade shi shine saboda kimar zinari yana canzawa kimar zinari yana canzawa a kasuwar duniya to kimar zinari a farkon shekara ba lallai ya dace da kimar kimar zinari a yanzu ba ko kuma ya dace da kimar zinari a watan ramadan ko kimar zinari a ƙarshen shekara to amma wajen nisabi a a a kowace mutum ya dinga kardado idan bai san da zai yi lissafin ba to tsaya tambayi malamai wanda yake sun sani wanda yake za su iya bincike su gano wanda kamata ya ce alal akalla in ba za a iya yi a kullum ba a ce ga kima kamar yadda ɗan kafin haka su suna yi a kasuwa kullum ana faɗan kimar zinari a cikin jaridu ana faɗa ana faɗa waɗansu suna faɗa duk mako to kamata ya ce iman nisabi a rinka duba a rinka yin sa wato koda bai yi duk mako ba a rinka yin sa duk wata domin ya zama tokan cewar mutane su san hukunci a yadda za su ba da ibada su da za su ibada su a kan ƙa'ida wanda yana tambaya ne ce dangane da hadisi da aka karanta cewa wanda ya yi sanda isha kamar ya tsaya a rukun dare wanda ya yi sanda ci a asuba cikin jama'a kamar ya yi sannan ne gaba da na da shi ne cewa wanda na nuna kenan kenan zai sallar isha ba sai ka yi sallar dare a ba yana nuna haka bane ba yana nuna cewa kai sallar isha ba sai ka yi sallar dare ba cewa ka samu falalar wanda ya yi sallar rabin dare kun kuma kai ka wadata da falala nan sai ka sai ka kwanta kai bai amma kaga wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rene su ba su wadata da falalar ba ko shi neman kari suke wanda haka ya kamata mutum mumini ya kasance wannan ba an yi bai idan an nuna maka kan cewa to ai shikenan ma in kai wannan kana da zabi ko kai ƙiyamun layl ko kuma kaje kai sallar isha a masallaci in kai ɗayan ba sai yi ɗayan ba don haka ne shikenan sai kai qiyamul layl kai yin sallar isha a masallaci kenan ko kadan kai haka kuma ai kace bar kai ƙiyamun nisful layl amma ba za ka yi sallar isha a masallaci ba wannan wannan fahimtar ba daidai ba ce gurguwar fahimta ce Ah, wanda yana tambaya ne shi malami na kasance mai kokarin ganin na haddace alƙur'ani kuma alhamdulillah na samu da jagoran iko kuma ina kokarin kammala amma ba ina fuskantar matsaloli da dama na rasa me ya kawo su ballantana san maganin su to malam ina mafita eh kai hakuri saboda dukkan aiki na ibada dukkan aiki na neman ɗaukaka wajen Allah ya dama ba zai zo da sauki ba dole ka samu matsaloli saboda ka kai haƙuri ka cije ka jajirce alƙur'anin nan littafi ne mai albarka kuma albarkar da ke ciki da sannu za ta bayyana a gare ka kyautata niyyarka ga Allah maɗaukakin sarki sannan ke bakin ƙoƙarin ka kai haƙuri, duk ba abin da ake samu sai da haƙuri, ko masu neman duniya sai sun yi hakuri ballantana ko mai neman mai neman daraja mai neman daraja darajar alkur'ani masu neman duniya ma sun yi haƙuri ba lantana kai kai ne kowa cancanta kai haƙuri ka cije ka jajirce har sai ka samu kada ka bari shi ɗanye wasa da kai ya sanya ka ka ginsu ka gunduru ya zama tukan cewa ka watsar da hajjar ka daina yi sai ka rasa ma sai ka rasa abubuwa masu sai ya zama tukan cewa ya maka ga. ka nemi taimakon Allah domin ɗaya daga cikin wani lokaci Allah sai ya ba mutum ƙarfi ya ba shi iko ya ba shi iyawa amma kuma sai Allah ya ki ba shi ya ki ba sai ga Allah maɗaukakin sarki ya ki ba shi juriya akan yari Ga shi zai iya yana da kaifin hankalin da zai yi amma sai ga bai samu wannan ba to a cikin irin wannan sai mutum ya ji ma kansa tsoro kan cewa kada ko rashin tauhidi ne to yawaita da addu'a da neman taimakon Allah sai ka ga Allah ya sauƙaƙe masa wato fuskantar wannan Ah, kyakkyawan aiki mai eh, tambaya na da ya ce malam tambaya da ita ce mutum ne yana sallar sai ga kashin kadangare bayan sallar sa ta ya ga kashin kadangare a ina eh wato wato galin kashin kadangare yana bata sallah kenan a cikin rigarsa kashin kadangare ai ba najasa bane kashin gadon gare ai ba najasa bane kashin gadon gare ai ba najasa bane yana da nafsu sa'ila eh, yana da jini ko amma ai ba cin najasa yake ba balan tana a ce fadlarsa najasa ce ah, ah, a Muhammad bin Ismail shin ya rubuta littafin fasahar mafarki sannan kuma ya inganci littafin sannan malam idan dai idan da hali a ba mu sa ko a takaice a ma tarjama muhammad ibn sirin an yi ta anan muhammad ibn shirin mun yi sa anan ya shahara da sanin ilimin mafassarar mafarki amma cewa wannan littafin nasa ne wannan babu abin da zai tabbatar da shi littafin da ake ake sayarwa yanzu aka ga wannan karamin littafin littafin fassarar mafarki na ibn sirin babu babu gaskiyar ingancin sai zuwa ga ibn sirin ta yiwu ya zama to wanne ya har hada da abin da ya inganta da gare shi da abin da bai inganta da gare shi ba na fassarar mafarkinsa sai dan dangana littafin gare shi to yadda ake cewa tafsirin ibn abbas ne ba wai shi ibn abbas ne rubuta tafsirin ba an tattaro tafsiransa din haka hada su zama tafsirinsa to shi kansa in kafin ka san kowane mafarki inda aka kawo cewa haka ibn sirin ya fassara shi ina buƙatar isnadi musamman a wajen yayi da malaman hadisi wayannan magabata su kansu magana su ba a ta yadda aka ga dama dole sai an tabbatar da isnadi ya zuwa gare su kuma an tabbatar da ingancin isnadi ya zuwa gare shi wanda yake tambayar shan malam dan Allah da ne hukunci da take da ake yi a wannan zamanin halal ne ko haram saboda wasu suna wa kuma malam waɗanne littattafai zan duba mu ƙara bayani salamu alaikum eh, akwai littattafai da malamai suka yi imamul ya yi littafi a kan kaɗe kaɗe a kan asama wajen littafan da suke magana a al'ada al'adabu shari'a sun yi magana a kan su wannan kaɗe kaɗe sahabbai sun yi magana a kan waƙa da ake yi irin da kaɗe kaɗe ɗin nan da cewa ita ce lahawar hadith da Allah maɗaukakin sarki ya ambata a cikin suratul luqman minan nas man yashtari lahawal hadith li yudilla an sabilillahi bi ghairi ilm ibnu mas'ud ya fassara shi da cewa waka ce to sannan kuma akwai hadisan akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a cewar mutane a cikin al'ummarsa za lokaci zai zo za su halatta wato giya da kayan molo shine al maazi kayan waka da ake wato abubuwan da ake molo da waka da su saboda ka tunda kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane za su halatta shi ya nuna kan cewa kenan haramun ne amma su za su halatta shi a ƙarshen zamani wannan hadisin yana cikin bukhari ko babu babu in kana so dai ka koma da wa'annan littafai akwai littafin qurtubi a menene a imta'il asma fi hukmi as na najib إمتاع الأسماء في حكم السماء ina kyautata littafin ina kyautata sunan littafin kenan na imam al-qurtubi ba ba mai tafsiri ba imam al-qurtubi wanda ya sharhin sahih muslim ne al-mufi wanda yake cewa ne ne ke cewa ne cikin wa Eh. ni ban karanta littafin ba kamar da sauran minti ashirin jiya jiya sallama garba da sauran minti a shirin kafin sallama garba ko da sauran minti ashirin kafin lokacin sallar ko ko bakwai saura ashirin bakwai saura ashirin aka yi sallah bakwai da wura ka kira sallah kafin lokacin sallah magariba ya shiga to ina so a kula yan uwa musulmi Maza Allah sallallahu alaihi wasallam cewa aka yi kamar da ya zo cikin Abu Barzat al-Aslami wal maghriba idha wajabat yana yin sallar magariba idha wajabat ai idha idan rana ta fadi hajri ya rufe rana ba ma'anar sa faduwa rana ba ba cewa aka idha tujibat bane idan aka ɓoye ta a bat wajabat ai saka saqabat in ta faɗi fadi ka hukuncin an rataya shi ne ba da ɓuyar rana ba daga idanun mutane kamar ta ɓuya daga hadiri ko da dutse in haka ne ba kenan in akwai dutse in kana in kana in kana jos hmm, idan ya zama kan cewa kana gefen dutsen kana gabas da shi dutsen rana ta faɗa ba ta yamma da dutsen sai ka ce shi kenan za ka yi sallar magariba kenan a in zana ta faɗi ma'ana ya zamanto cewa wato hajibu shams na sama shine wato kewayenta na can sama ba na ƙasa ɗin ba ya zamanto ya ɓuya daga ƙasa ya ɓuya daga idanu idan mutum ya duba da idanunsa ba zai gan shi a sassa ba ya ɓuya daga sassa ya faɗi to wannan shine lokacin shiga sallar magriba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi cewa idza aqbala al lailu min hahuna وأدبر النهار من هاهنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم إذا دري يزود جبس رانا juya baya daga yamma kuma rana ta faɗi to lokacin nan mai azumi ya sha azumin so da za ka duba ka gani yayin da duhu ya taso daga gabas yake nema ya rufe a duniya baki ɗaya kuma kake ganin haske yana juya baya daga yamma ya zama to ka nemi rana baka ganta ba to a lokacin nan shine rana ta riga ta faɗi lokacin sallar magariba yayi lokacin buɗe bakin mai azumi yayi wanda yana tafiya ne shi malam wata sura ce idan kafare sun yi hankalin su yana tashi da duka sura idan kafare sun ji hankalin su yana tashi Thank you. akwai jubair ibn mut'im ibn adi a sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin wanda aka kama shi ribatattu a yakin badar da aka kamo shi da aka kama shi an daure shi a wajen masallaci Yaji ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallan magriba yana karanta wattur wa kitabin masur yace da yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai wajen am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu samawati wal ard bal la yuqinun yace kada qalbi an yi da yaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai wajen wannan Allah yana cewa shin an halice su ne ba daga wani abu ko su ne mahalittar ko su ne suka halitta sama da ƙasa da ya ji wannan ya ce zuciya ta kamar ta tashi shi ne farkon shigar imani a cikin zuciyarsa to ban sani ba ko watakila wannan labarin ya ji ne ya ɗauke shi umumi wato ita sura ce wanda yake an karanta ta zaya jefa tsoro cikin zukatan kafirai ya neman lakani watakila boss ɗinsa a wajen aiki kafiri ne yana neman abin da zai gaya masa ne jefa tsoro a cikin zuciyarsa ah, gaskiya ne سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Allah ka ba mu damuna ne albarka Allah ka ba mu damuna ne albarka Allah ka shayar da mu Allah ka sauke azaba da tsanani da gare mu Allah ka kawo sauki a cikin rayuwar mu Allah ka kawo sauki a cikin rayuwar mu Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suke cikin wahala Allah ka yi musu wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu Allah ka taimaki addinin ka ka taimaki sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani da bayan ka mu'minai Allah ka taimake mu akan makiyan mu Allah ka taimake mu akan makiya addinin musulunci Allah ka dauka wannan addini Allah ka ba mu zaman lafiya kwanciyar hankali da wadata arziki a cikin garuruwan mu sauran garuruwan musulmi ba ke daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin